kalangu karfe biyar da minti talatin fondation irondel ke kira studio kalangu ke magana masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen hausa bari mu soma da kanun labarin. An rufe kafar gidan rediyo da talabijin sarauniya mai zaman kanta a nan yamme a yau da sahe muna ɗauke da bayani. A yau da sahe kuma an girka wata sabuwar haɗakar ƙungiyar 'yan farafula. A cikin rahoton musamman na yau za ku shi halin da damanar bana ta kasance a maraɗi. To madalla yanzu kuma ga labarun kamar yadda suka kasance. Kafar gidan rediyo da talabijin sarauniya mai zaman kanta da ke nan yame an rufe kafofinta yau da safe. Ma'aikatan karɓar lamfo bayan sun fitar da ma'aikatan baki ɗaya daga kofar, wato sai suka karga mama ƙofar kwaɗo sannan kuma suka mallaka takarda mai kalmar an rufe don ba a biya lanho ba. Umaru Gado, editan sarauniyar, ya ma Musa Hassan bayani kamar haka. Wajen karfe goma ma'aikatan jangali sun zo suka ce muna a za mu rufe ku saboda muna bin ku empo. Farko suka liƙe muna ɗakin muna muhawara na 'yan jarida sa'annan suka rufe kuma inda ma'ajin kuɗi yake contability kenan. To jima kaɗan kuma suka dawo suka ce a za mu ma rufe kusan, za mu rufe radiyon za mu rufe talabijin suka hiddo mu waje abokan aikin mu mun hidai mu talatin zuwa arba'in haka muka fito muka kalle su suka yi aikin su amma abin da ya ba mamaki shine wai muna tambaye mu kuma za mu tambayi conseil superior de la communication saboda mun aika mishi wasiƙa a sanin mu shi ɗaya ne ya kamata ya zo ya rufe kafofin watsa labaru a yanzu kuma yanzu yanzu na muka samu labarin da sarauniyar ta soma gudanar da shirye-shiryen nata a cewar shugaban nata ma'aikatan wato karɓar lanho suka komo suka buɗa wato ƙofofin ba tare da sun yi wani bayani ba sauran kafofin labaru masu zaman kansu suma an mayar musu da takardar kira na su je su biya lanho a yanzu dai ba a su ba. A cikin wata sanarwa da ta wallafa a jiya kungiyar Reporter San Frontier ta bayyana cewar da Louise Mushi Kinwado, El takara a kujerar sakatar janar na OEF da cewar gananacin kalamun nasu. Minista ce da ta wata ƙasa mai wato haramcin tsarin hukumtar da kafofin ba da labaru da kuma 'yan jarida kuma bisa maganar 'yancin kafofin labaru lissahin da aka yi faɗin duniya na shekara 2018 a cikin ƙasashe 180 ƙasar Rwanda na bisa jeri na 156 kuma a cikin ƙasashe 58 mamba na kungiyar ƙasashe wato masu amfani da yaren faransan toef. ƙarshe dai wato ƙasa biyar kaɗai ne suka ɗan zarce mata ta fannin samun 'yancin ba da labaru a kwatantawar da ƙungiyar mai fafutukar kare 'yancin 'yan jarida ta yi. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta baiwa ƙasashen Afirka guda takwas tallafin kuɗi na miliyan 191 kuɗin ero Kasashen su ne Niger, Burkina Faso, Chadi, Mali, Nigeria, Kamaru, Mauritania da Senegal. Wannan zubin tallafi za a amfani da shi ne na sassauta haɗuran ambaliya da kuma taimakawa fiye da mutum miliyon ɗaya da ke cikin buƙatar gaggawa. Nafisa Sifo ta naɗa rahoto a kai, Asumani Shina, fasara mu ji. A yayin da yankin Sahel ke fama da matsalar abinci mafi muni a shekaru biyar na baya-bayan nan da kuma matsalar tsaro da ke ci gaba da faruwa, hukumar kungiyar tarayyar Turai ta ba da sanarwar tallafin agaji na jimilla miliyan 191.3 na euro a ranar Laraba da ta gabata. Kasashe takwas ne za su sami kudaden Burkina Faso miliyan 11.1, Chadi miliyan 40.2, Kamaru miliyan 13.9, kasar Mali miliyan 35.3, kasar Mauritani miliyan 11 41.4, kasar Nijar miliyon 32.2, kasar Najeriya miliyon 35.3, sannan kasar Senegal miliyon 1. Waɗannan kuɗaɗe na ƙungiyar tarayyar Turai za a kuma yi amfani da su wajen ayyukan da za su taimaka wa al'ummomi a shirin rigakafi da faruwar haɗarurruka kamar na ambaliyar ruwa. Manufar samar da waɗannan kuɗaɗe kuma shine agazawa sama da mutane miliyon ɗaya da ke cikin buƙatar taimakon abinci na gaugawa, tare kuma da kula da lafiyar ƙananan yara sama da dubu ɗari shida da ke fama da matsananciyar tamowa a cewar Christos Stylianid babban jami'in sashen kula da ayyukan jin kai na kungiyar tarayyar Turan. A gaida shi Shina, a yau da sahe a nan birnin Yame an girka wata sabuwar haɗakar kungiyar 'yan fara hula wadda aka ma suna Forum National de la Société Civile pour un Niger Nouveau babban taron ƙasa na 'yan fara hula na Niger sabuwa. komi ake ni ga wagga sabuwar fuska ta fara hula a Nijar, Dr. Amadu Hassan Amadu, Bubakar jagoran kungiyar ya yi furti kamar haka. An shakawance kasar mu mun gani wannan ya ce shi ne ke son shugabanci ko kuma kowa akwai manahoshi. Wato mu duka wannan da muka kirkiro wannan babu wanda bai san ba. Kowa ya san mu su wane ne saboda duk fafatakar da gwagwarmayar da muke wa ƙasa ce muke wa. Ina tsammani in dai mutane suka ba mu goyon baya insha mu Allahu muna tsammani wannan ba kaman gungu bane ba wanda dama an yi shi babu inda za ta muna tsammani za mu yi nisa saboda mu koko da muke saboda kasar mu ta bunƙasa talaka ya zamanto an tausaya mashi game da tafiyar da mulki arziki ya bunkasa kuma ya zamanto ba mutane yan kalilin suke ba bakin da dukiyar kasa ko ya zamanto a ce shari'a in kai talaka ne ko mai karamin karyi ne ko kuma kai dan adawa ne ko kuma dan horar hula ne wanda ake tsammanin baka tare da mulki wato ko kana da gaskiya a taushe maka haki mu muna so ne a hudar da demokrasiya da ita da durwa wanda bai da gaskiya in aka tukume shi a kotu a bashi rishin gaskiya shi mai gaskiya a bashi Makarantun boko na firamare za su kasance a ƙarƙashin kulawar hukumomin magajin nan gari a shigar ɗaukar darasi na shekara 2018-2019 abinda ya fito kenan a maharar da wato ta haɗa ministan bada karatun firamare da abokan hulɗa ta wannan fanni a yau da sahe ana birnin yame komi ke dalili bari mu saurari fasarar bayanin minista dauda mamadu marte. Wannan haduwar ta farko za mu ci gaba da yin irin haduwar saboda mun ɗauki wannan tattaunawa ta bai wa ƙananan hukumomi wani nauyi a matsayin aiki da zai dore, Za mu haɗu kowane lokaci idan buƙatar haka ta taso. Na mu duba abin da yake tafiya da wanda kuma baya tafiya domin a gyara. Magajin nan gari da muke son ɗorawa wannan nauyi mun gayyato su tare da masu hannu da shuni abokanin hulɗa domin ganin cewa wannan nauyi da muke son ɗora wa ƙananan hukumomi ya tafi a cikin haske. Za mu yi irin wannan taro a Agares. na ganawa da magajin nan gari. Abin da nake son kowa ya gane ba wai muna son ɗorawa magajin nan gari nauyin tafiyar da ɗawainiyar malamai da ɗalibai ne ba. Za mu kula da duka abin da ya shafi matsalolin da tafiyar makarantun boko yake fuskanta. Wannan ne dalilin haɗuwar mu a yau da safe. Bari mu sauya lumfashi ranar da aka keɓewa al'umma faɗin duniya baki ɗaya wadda aka sallace ranar sha ɗaya ga watan Juni, ma'udin da aka tsayar a bana shine yin tsarin haifuwa ‘yanci ne na ɗan Adam. Birnin Doso ne ƙasar Nijar ta zaɓa domin gudanar da wa'annan shagulgula. inda aka hango da ƙasar na da minzamin wato ƙaruwar al'umma wada ya fi hawa-hawa kashi uku da digo tara bisa ɗari da kuma minzamin haifuwar ɗiya bakwai zuwa takwas ga ɗiya mace guda inda nan zuwa shekara ta 2020 al'umma za ta kai fiye da mutum miliyon 20 ministan kula da al'umma ta yi kira ga mata na sanya sarari tsakanin durkushi a cewar madam amadu aisata ta kuma baiwa ƙungiyoyi masu fafutuka a wannan fanni kuzari domin ci gaba da gurmazau ɗin nasu ta kai ziyara a asibitin uwa da ɗa cewa da Centre de la Mer et de l'Enfant da wata muhawarar canza miyauni ga ma'udin aka kammala na ranar ta sha ɗaya ga watan Juni. Sabkar wato shimfiɗar damana a gundumar cintabaradan cikin yankin tawa na bada alamun kyaukyawa a cewar shugaban gidan gona na gundumar ya ce gwamnati ya taimakawa manoma masu rauni da iri da kuma magungunan kashe kwari hamidu dauda shugaban gidan gona ya yi wa alamin washar bayani kamar haka idan kuka ɗauki misalin cintabaradin ba mu da jami'in gidan gona haka ma a kau muna jiran samun jami'in da zai kula da wannan yanki a game da shirye-shiryen tarban damana gwamnati ta tallafa mana da irin shuka na hatsi dawa da wake domin a baiwa mutane marasa ƙarfi waɗanda ba su da iri domin su shuka a gonakinsu. Banda haka, gwamnati ta gudanar da shirin bayar da abinci kyauta ga marasa karfin yayin da aka tanadi ton 220 domin mutanen karamar hukumar Cinta da karamar hukumar Kau. Yanzu haka wannan shiri yana gudana. Har ila yau akwai shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa domin sauƙawa manoma ayyuka a gonakinsu. Abin da ya shafi magungunan kashe kwari muna da kusan litar 80 a ajiye domin mutunkari hare-haren farko na kwari. kuwa. A gaida Asumana Shina, bari mu tattaka zuwa ƙasar Rasha inda ake gudanar da gasar kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Ƙasar Kurasiya ta kai matsayin karon fina na wannan gasar ƙwallon duniyar ajin shekara wato 2018 da ake yi a Rashan inda ta kakkaɓe wato Ingila da ci biyu da ɗaya cikin wata fafutuka mai zafi a birnin Moscow a jiya. Ranar Lahadi mai zuwa, Croatia za ta fafata karon ƙarshe da ƙasar Faransa. Haruna Dulla, kocin AS Fan, ya nazarta lamarin ga fasarar abin da yake faɗa. Kurasi ta samu zarcewa ta hanyar kwarewar 'yan wasanta, musamman tare da manyan 'yan wasa da kungiyar ta kunsa, kuma kungiya ce da take tashe 'yan wasanta tauraron su suna hawa sama, inda suka samu nasara a kan ƙasar Ingila duka da yake suma suna da matasa 'yan wasa. Ita kuma Faransa 'yan wasanta suna da ƙoƙari wajen kai hari, amma idan aka wasar sun buga ƙwallo fiye da Faransa. Sai dai wannan wasar gasar da za a buga tsakanin 'yan wasa biyu na kasar Faransa da Kurasi za ta bar baya da kura, inda duka 'yan wasan da suka yi kokari suka saka tsare to ba shika za su kai labari. Shirye-shiryen shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 da da hudu gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba dari da da biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba tasa'in da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Galangu. hakikan shirye-shirye na zo muku ne daga nan studio kalangu birnin yamme sai kuma rahoton namu na musamman a cikin yankin maradi bisa kalamun da ma'aikatan gidan gona ta yankin suka bamu wato damana bana ga ruwan da ta sabko a kai na nuna kyaukyawar biyan bukata ga waga shekara ta 2018 wakilinmu Muhammad Mamman ya firanta da Musa Ture mai kula da al'amuran sadarwa na ma'aikatar sai mu sarari firar tasu. En ce donc euh, la pluviométrie, ko zan sattuwa zan da a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen wata muna samun ruwan sama sosai sai dai matsala kowane hadari tare yake da iska mai ƙarfi kuma da an ce iska mai ƙarfi zai kawo barazana ga sabuwar shuka dangance da shukar kuma muna a kashi 98 cikin 100 abin da ya shafi hatsi sabanin barawar haka inda muka kasance da kashi 90 cikin 100 kenan idan aka kwatanta wannan damuna ta ɗara ta 2017 ana ci gaba da yin sauran shuke-shuke musamman kamar wake da sauransu kuma muna fatan za a kammala waɗannan shuke-shuke shuke a sakamakon ruwa na baya-bayan nan. Dukan garuruwan sun shuka? ko kuma akwai wanda ba su yi ba yanzu. Ilahirin garuruwa 2,649 da jihar ta kumsa sun yi shubukar farko ta hatsi abin da ya saura a kammala shine na wake gujiya da sauransu. Abin da shafi girman shuka wasu suna tashi wasu kuma har sun fara jan kara sosai musamman a departama din madarunfa da kwaro da kuma a wasu sassa na departama din mayahi. Amma abin da aka fi lura da shi shine hatsi sun fara girma sosai zuwa kwatankwacin kashi 80 cikin 100. ga waɗanda suka shuka wake da sauransu a kan lokaci tuni sun fara yin huri na bunƙasa. Wajen kwarifa ya lamarin ya kasance. Yanzu haka akwai departama uku da wannan lamari ya shafa musamman ga zawa madarunfa da ta sawa, tsutsa ce ta farma shuka amma ba ta yi ɓanna sosai ba an samu an ciwo kan lamarin domin an sa magunguna. a din ɗin zawa ma tsutsa ta kai wa shuka hari nan ma an yi nasarar ciwo kan lamarin kuma bai yi muni ba muna tsammanin shuka ba za ta sami matsala ba kuma nan gaba a nan yanzu kuna da katifin magungunan kashe kwari a halin yanzu muna da kusan litar dubu shida domin fuskantar hare-haren kwari na farko tambaya ta ta ƙarshe wai ko manoma za su iya saran fuskantar damana mai fa'ida kamar yadda muka yi hasashe wannan damana za ta yi dama sosai ko kuma ta yi kyau baki ɗaya. Haka kuma muka zo ƙarshen labarun na Hausa sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci ni na ku dan badan da Arnold malamin mu ke muku sallama a futa lafiya.